يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah za mu dora a kan darasinmu cikin wannan littafin mai albarka a wa dawa wadda shehu musulunci ibn kayyim ya wallafa mun kwana a ƙarshen hadisin barra Wadda ya ba da dogon labari na wani abu da ya faru a makabarta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da wani mutum ya rasu daga cikin mutanen madina ya ce muka ɗauke shi zuwa ga makabarta bayan mun je ya ce kafin a gama aikinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki ɗan wani ce a hannunsa yana ɗan sakan ƙasa da shi haka to annabi sai ba da labarin abin da zai faru da kowane mutum bayan mutuwarsa tun daga lokacin da mutuwa ta halarta mishi har zuwa yadda za a karɓi ransa har zuwa yadda za a haura da ran shi sama a buɗe maran kofofin sama ko kuma a rufe gabarinsa har zuwa yadda mala'iku za su zo su zaunar da mutum su yi mishi tambayoyi ya amsa tambayoyin ko bai amsa ba da dai abin da tun zai faru da shi a cikin kabarinsa Allah ya ba mu tabbatuwan harshe lokacin amsa tambaya a cikin kabari wa fil musnad har ila yau malam yace al imam Ahmad ya fi hadisi a cikin musnad nashi aidan anhu ay an barra bin azib قال يتي Na hannu ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan abu yana mana kara kana yace bainama nahnu ma na hannu ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wata rana muna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam in basura bi jama'atin sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ga taron waɗansu jama'a a gefe muna zaune muna tare da annabi sai ga mutane sun yi sun tunkusu sun taru a can gaba da su bakara sai annabi ya yake alamar jama'a hauda annabi ya ce waɗancan mutanen akan me suka taru taruwarsu nan me suke yi ƙila aka ce ala kabarin ya faru na kabari ne suke tunawa wani ne daga cikin musulmai Allah ya mishi rasuwa wancan taruwan da kaga sun yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kabari suke tono fa fazi a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ana ce ma annabi kabari ake tonawa sai ya firkita sai ya razana fa badara baina yadai ashabihi musri'an sai ya wuce da sauri gaban sahabbansa sai ya nufi inda ake tonon kabarin nan kun ga ai a wancan hadisi na baya annabi yake ce mana saboda wannan rana da za a shiga kabari annabi ya ce ‘yan uwa ku yi tanadi na wannan ranar shi kabari ko baka san me ake yi in an kwanta a cikinsa ba ganin yadda ake tona shi da yadda ake saka mutane da yadda ake rufe kabarin kasan kabari abin tsoro ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kabari ake tonawa yace fa fazi a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya razana fa badara bayna yaday ashabihi musri'an sai ya wuce gaba ga sahabbansa sai ya nufi inda kabarin inda ake tonon kabarin a tantaha ila kabari har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya isa inda ake tonon wannan kabarin. fajasa ala rukbatihi annabi da ya isa bakin kabarin sai ya durkusa akan gwiwoyinsa fasta qabaltuhu bayna yadayhi li anzura ma za yasau barraq ya ce ni kuma sai na kewaya na je na sha gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam don na ga da ya durƙusa a bakin kabarin mai zai yi jama'a kuna fahimta ya wuce gaba gare su saboda haka suna bin shi a baya da ya kiso bakin ramin kabarin sai ya durkusa da gwiwowinsa guda biyu a bakin ramin barra'u ya ce ni kuma sai na kewaya ta yamma sai na je na tsaya na ga da ya saka ramin a gabansa mai zai yi a bakin rami fa baka yace annabi sai fashe da kuka hatta balla sara min dumu'ihi sai da kasan da take gaban shi ta jike da hawayen yana kallon rami yana kuka yana kallon rami yana kuka hatta balla sara min dumu'ihi sai da ya jika kasa da take gaban shi inda ya durkusa din da hawayen da yake zuba daga idonsa sun ma'akbala alaina barra'u ce. bayan annabi yayi kuka sai ya juyo sai ya kalle mu fa kana sai ce ai ikwani yace ya ku yan uwana limithli hadha al-yawmi fa aidu saboda irin gamuwa da wannan ini yace ku je ku yi tana ran da za a saka a wannan rani annabi yace ku yi tana cikin uwana limithli hadha al-yawm saboda irin wannan rana da za a zo yau kai ake so da barani. ga ka a ta a kwance ana tonon rami idan an gama rami a sata annabi ya ce ka yi shiri ka yi tanadi ma wannan kwanciya wa fil musnad min hadisi buraida haka nan al-imamu ahmad ya fitar a cikin musnad nashi hadisin buraida kale yace karaja rasulullahi da ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yawman wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya same ni, muna zaune a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya fito daga cikin gida sai ya zo ya same mu mun taru a majalisi muna jiran fitowarsa fanada salasa marra annabi sai ya kira a cikin mu ya kiraye mu baki uku ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas annabi ya ce musu ya ku mutane ya ku mutane ya ku mutane ma misli wa mislukum annabi ya ce shin kun san misali na da ku kuwa mecece alaƙa ta da ku misali na da ku ga kunan sahabbaina almajiraina musulmai daga cikin al'ummata ni kuma annabinku ni kuma manzon ku annabi yace kun san misali na da ku kazu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa su ne mafiya sani fa kana sai annabi yace musu innama misli wa mislukum annabi yace iyakar misali na da ku alaka ta da ku iya abin da ke tsakani na da ku mislu qaumi mafalu qaumi kafu aduwan an ya atiyahum mislu qaumin kafu aduwan ya atiyahum kamar waɗansu mutane ne inda annabi da suke cike da tsoro da fargaba na wani abokin gaba abokan gaba za su kawo musu farmaki sun samu labari cewa abokan gabansu sun yi shiri za su afko musu a cikin gari za su afko musu a cikin anguwa wannan labarin ya tabbata suna da labari a hannunsu jama'a a cikin anguwan akwai wanda ya sai fanta ya annabi ya ce to bari in gaya muku misali na da ku annabi ya ce kamar misalin waɗansu mutane ne waɗanda suke sane da shiri da farmakin abokan gabansu a kansu za su zo su afko musu fa ba a su rajulan sai suka tada wani mutum ɗaya daga cikinsu su mutanen da suke tsoron za a kawo musu farmaki suke cikin fargaban farmakin da za a kawo musu annabi ya ce sai suka tada wani mutum guda ɗaya a cikinsu ya tara'a lahum ya je ya gane musu abinda ke faruwa ta bayan gari ta hanyar da abokan gaban su, sai suka tada wani mutum ɗaya sai suka ce ka je kawo misalin dutsen san shi ko ka je saman ganuwa ka tsaya ka dinga lura mana da abun da zai shigo mu zai shigo garinmu ko zai shigo anguwarmu ba absarar aduwa wannan mutum da suka aika sai ya hango abokan gaban ga sunan sun yi gangami da makamansu sun karo cikin waɗannan mutane ba akbala liyun wannan da aka sa ya leka sai ya juyo zai dawo ya gaya wa mutanensa wadda suka ce ya kalla musu cewa fato ga abokan gaban nan sun taso mana wa ya an yudirika hul hul'adu sai ya ji tsoron kar abokin gaban nan ya cin mishi kar kafin ya isa ya sauko daga dutsen ko ya sauko daga kan ganuwar ya isa cikin anguwa ko cikin gari ya faɗa sai ya ji tsoron kar a ritsa shi su kan shi su kama shi daga hanya ko su kashe shi bai isa ya gaya wa mutanen gari ga sunan sun iso ba kabla an yi dira kaumahu kafin ya ce ya gargaɗi mutanensa ba a hawa da sobihi sai ya tattara tufansa yadda zai huka da kuɗi ya kan mutanensa ba a hawa da sobihi sai ya naɗe tufansa yadda zai yi sauri ko yadda zai ruga da gudu ayyuhan nas sai yana gudu yana cewa ya ku mutane utitum ayyuhan nas utitum yana falala da jikin yana cewa ya ku jama'ata sun iso ya ku jama'ata ga sunan sun iso ya ku jama'ata ga sunan sun iso salasa marat annabi ya mai su uku yace wallahi misali na da ku kenan ni Allah ya aiko ni cikin ku ne ille ko muku fitina in gaya mu wadda na ce ya gudu annabi ya ce ya gudu annabi ya ce wadda na ce ya gudu ya gudu tsakani na da ku misali na da ku inji annabi kamar mutane ne abokan gaba suka yi tantaso da su kawo musu farmaki sai aka ta da ɗaya daga cikinsu aka ce ya je ya leko musu sai ya leko kuma ya ruko da gudu yana cewa mutanensa ga sunan sun iso ga sunan sun iso annabi ya ce ina ce muku ga sunan sun iso waɗansu suna tsaye duk wanda ya tsaya wallahi za a farmi shi idan annabi ya ce ka bi lungu kaza ka bi lungu jama'a kun fahimta annabi ya ce misali na da ku tsalle leƙe ne ille ko muku ta inda alkhairi yake in ce ku tuttuɗa ku yi waje kaza ille ko muku sharri in ce kar ku bi ku kaza annabi ya ce ni ba abin da za ku ban ba abin da zan ba ku iya alaƙa ta da ku ille leƙo muku wallahi duk abin da kaji an ce annabi Muhammadu ya ce karfe wallahi ka guji wannan abu annabi ya ce iya aiki na a cikin kenan ille leƙo muku ta inda fitinar duniya da lahira take annabi ya ce in ba su kariya shine in gaya muku karfi duk wanda kaga ya fifita ya raba wata a nan duniya ko lahira wallahi wannan shawarar ya dauka jama'a kuma fahimta duk wanda kaga an bar shi a baya wallahi wannan shawarar ya dauka wata rana ya taba hawa kan dutse a cikin garin Makka lokacin da Allah ya saukar da wa ashira ta kala aqrabin yayi kira da murya mai ƙarfi ya tara ƙurayshawa ya tara jama'a sai ya ce musu bari in tambaye ku yanzu bayan dutsen nan da nake tsaye a kansa idan na ce muku ga nan gangamin abokan gaba suna shigowa makka za ku yarda suka ce Muhammadu me zai sa mai mu ba ai ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya a rayuwarka ba annabi ya ce to ni mai gargaɗi ne zuwa gare ku daga Allah ɗan kun fahimta wallahi ya kama sunan Qurayshawa ya ce ku tsamar da kanku ya kama sunan wane ka tsamar da kanka har sunan Fatima na rantse muku da Allah duk wanda bai ci shawarar ba ruwan ta ce shi duk wanda bai ci shawara da ruwan tafi wanda kaga ya fifici wani a tsakanin mu idan ka fifita ne wallahi gurgudan daukan shawararsa za ka fifita akan dan uwanka ne kun san dalilin da yasa sayyidina abubakar ya sha gaban kowa wallahi saboda ya fi kowa biye wa manzon Allah dalilin da yasa sayyidina abubakar ya sha gaban kowa wallahi saboda ya fi kowa biye ma annabi annabi ya ce misali na da ku ni dan lekowa ne in gaya muku wadda na gaya mishi ya gudu ya ki gudu annabi ya ce ruwa zai shi wadda na ce ya gudu na nuna mishi hanyar da zai bi ya bi hanyar annabi ya ce zai tsira annabi ya ce wannan shine misali na da ku lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara da awarsa ana ma abubakar bayani ya ce ba gaskiya ne ya ce mu kuma meye zai gaya mana ba mu yadda da shi shi kenan mutane ta fara kulma a gari yanzu wannan maganan da muhammad yake faɗan nan abubakar na ji zai yadda kuma har ya yadda lokacin da ya shigo anguwansu sai mutane anguwa suka tare shi suka ce mishi abubakar ka ji abin da mutuminka ka yake ta faɗa ko ya ce na mene ya ce ya ce aishi manzo ne na Allah Allah ya aiko shi ta gaskiya ne abubakar wani dalili ya baka akan wannan addini ce to wani dalili zai ba ce in bauta ma Allah ma sai an ban dalili yace Allah in bauta ma Allah ma sai an ban in bauta ma Allah to shi abubakar ta inda ya fi ƙarfin kowa ke shi abu in ya shafi Allah in ya shafi addinin Allah to shi bai bukatar wata mishi dogon bayani ce na farko dai in ce shi annabi ne manzon Allah ne babu dalilin ƙaryata shi domin duk dalilin da ke sa a ƙaryata mutum shi bai da dalili saboda ka duk abin da Muhammadu ya faɗa aka ƙaryata zalunci idan kuma mun yarda shi annabi ne shi manzon Allah ne kuma yace Allah ya ce a bauta mishi to a bauta ma Allah ma sai an baka dalili yace to ni dai ba ni bukatun sai an ban dalili ko ta ba saboda ka bana duk wanda kaga ya fifi a wajen Allah ya fifi ta ya tsira a duniya da lahira wallahi gurgudun da'atsa wa Allah gurgudun daukan abinda annabi ya zo da shi yake aiki da shi wallahi gurgudun tsirarsa a duniya gwargwadon tsirar a lahira yan kuwa fahimta Allah ya ce wannan shi ne, misali na da misalin kuna cikin barazana kuna cikin musifa ni na je in leƙo muku Allah ya ce kuma na gano muku kuma na gaya muku an iso an cin muku Allah ya ce duk wanda na ce ya zauna ya zauna in bai zauna ba jifan zai same shi wa fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihu muslim min hadisi jabir hadisin jabir qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu muskirin haramun duk wani abun da yake bugarwa haramun ne musulmi ya kai shi cikin baki duk abin da ke taɓa kwakwalwa ya sa maye annabi ya ce haramun ne musulmi ya yi amfani da shi giya ne ko shirshin ne ko wata irin kwaya ce matuƙar za ta bugar da mutum A haramun wa inna alallahi ahadan wa inna alallahi azza wa jalla ahadan kuma akwai alkawari da Allah ya ɗauka ma kansa da kansa liman shariba muskin ga duk wanda ya sha abin da yake na mai jama kun fahimta idan ka dubi zubin fasalin da yadda malami yanzu abin da ake so a gaya maka ya gaya maka matsayinsa da kai zai leko maka ne sai ya gaya maka ba mun ji hadisin ba to yanzu kuma zai fara gaya maka abin da ya leko maka yanzu karatun da za mu yi ta yi zai gaya maka ne zai gaya maka jiya zai gaya maka kaza zai gaya maka kaza yanzu zai ta jero maka abin da zai ce ka gudu ka gudu ka gudu fasalin gaba kuma sai gaya ma in baka gudu ba abin da zai same ka saboda kan ya fara da jiya da kayan maye wa inna ala Allah azza wa jalla ahadan kuma akwai alƙawari a ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah ya ɗauki alƙawari ma kansa da kansa liman shariba muslim ga duk wanda ya sha wani abu da yake bugarwa an yaskiyahu min dinatil kabar Allah zai shayar da shi a ranar alkiyama daga dinatil kabar kila sahabbai sai suka ce wa ma tsina kabal ya rasulullah menene kuma tsina kabal ya manzon Allah kana yace araku ahalin nari zufa gumin yan wuta au usaratu ahalin nari ko kuma ruwan diwan yan wuta duk wanda ya sha giya ya sha wani abu da zai bugar da shi bai tuba ya koma zuwa ga Allah ba Allah ya yi alkawarin zai bashi wannan jakwaben yan wutan ya sha a ranar alkiyama waɗansu malamai suka ce kabalatul din ilatul kabal wani ruwa ne da yake fitowa daga farjin mazinaci da mazinaci a ranar alkiyama wa fil har ila ya zo cikin musnad na al-imamu Ahmad aidan min hadith Abi Dharr hadithin Abu Dharr radiyallahu anhu kada yace kada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inni ara ma la tarawun annabi ce ni ina ganin abin da ba fa gani annabi ya ce ina ganin abin da ba fa gani wa asma'u ma la tasma'u annabi ya ce ina jin abin da ba ku ji astatis sama yace sama ta yi kugi tana kugi saboda nauyin da yake cikinta wa hukkalaha an ta sannan ya cancanta ya dace ta cancanci wannan kogin me yasa annabi ya ce mafiya, fiya maudi'u arba'i asabi babu gurbin yatsu hudu a cikin sama illa wa alaihim malakun sajidun ba ce mala'iku suna sujuda a wannan wajen jama'a mun fahimta a sama babu wani fili wani stress da za ka samu in ji annabi ka sa yatsu hudu kuma su samu fili da za su tsaya ba sai mala'iku ne a dankare a cikinta suna su juda ba Allah subhanahu wa ta'ala lau ta'lamuna ma a'lam annabi yace inda kun san abinda na sani la zahiktum qalilan wa la bakaytum da za ku yi dariya dan kaɗan ne a duniya ku yi kuka da yawa annabi ya ce inda kun san abin da na sani to da dariyar da za ku yi a duniya dariya ce ƴar kaɗan sannan kukan da za ku yi a duniya kuka ne mai yawa wa ma talazzatun bin nisa ala al-furush da ba ku ji daɗi kun ɗebe kewa da mata akan shimfiɗinku ba annabi ya ce inda kun san abin da na sani wa ma talazzatun bin nisa ala al-furush da ba ku ji daɗi da mata akan shimfiɗa ba wala karattum ila su'adat da kun fita zuwa ga tituna da bakin hanya taj'aruna ila Allah azza wa jalla ai tastakisuna ila Allah azza wa jalla inda kun san abin da na sani annabi ya ce da bakin titi na ku kan hanyoyi za ku fita kuna ta kururuwa kuna roƙon Allah abin da ya rage muku na rayuwar nan kuna neman ceto da tallafi da agaji na rahamarsa da jin kansa akan wanye lafiya ku gamu da shi lafiya ya Allah ya ce alhakumun takasu takasu shi ne yin gidan gasa motan gasa ɗinkin gasa ɗinka hulan gasa kana da mota ɗaya ka ƙara kana da gida ɗaya ka ƙara kana da keke ɗaya ka ƙara Allah ya ce alhakumun takasu wannan takasu sun Allah ya ɗauki hankalin hatta zu sumul makadir Allah ce kuna cikin wannan burace buracen sai ga cikin kai ziyara makabarta ba fa ziyaran da za ku dawo kuna cikin wannan kai kawon Allah ce sai ga ku a makabarta Allah sai ce kalla saufa ta'alamuna thumma kalla saufa ta'alam Allah ce to za ku san yaya abin yake hakika za ku san yadda al'amari ne kana Abu zarri Abu zarri yace wallahi lawadittu anni shajaratun tu'badu yace wallahi na yi burin da a ce ni bishiya ce da ake zuwa ake fare ta a je a girki saboda mutum ai yana cikin talala mai yawa rayuwar nan idan mutum idan mutum bai zurfafa tunani ba idan ta ɓaci ba wadda zai iya taro maka Ya ce to ni na yi burin da a ce ni bishiyar e irin kwamatalan da yake cikin rayuwa e irin kwamatalan da yake cikin rayuwa wa fil musnad ya zo a cikin musnad Aizan min hadisi Hudayfa hadisin Hudayfa kada ce, kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi janazatin mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wata janaza falamman ta haina ilal kabari lokacin da muka karasa zuwa ga kabarin da aka tona ka'ada ala saƙai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai durkusa akan gwiwoyin mala labarin mutuwa babban labari labarin mutuwa babban labari ka'ada ala saƙai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya durkusa akan gwiwoyinsa fa ja'ala yuraddidu basarahu fihi sai ya dinga maimaita ganinsa a cikin ramin ya leka ya sake ya leka ya leka ya sake ya leka sun makara sai yuggatul mu'minu fihi bakfatan annabi ya ce za a matse mu'mini a cikin kabarinsa matse. jama'a ba fahimta mumini dai ce mumini mumini annabi yake yubkatul mu'mina fihi za a matse mu'mini a cikin kabarin zakbatan mati ta zula minhu hama'iluhu sai kasusuwan ta zulu minhu hama'iluhu har sai jijiyoyin marenansa sun fi kasar jijiyar da ta fi ɗauri a jikin mutum jijiyar marina ka je ka yi lissafi a ce ma a yi ma tanki-tanki a zo da filaya a kama yatsanka a matsa ko kunnanka a matsa ko leɗanka a matsa ko ƙafanka a matsa ko marinanka a matsa zama mun fahimta? annabi yace hatta tazula min hamailu har sai jijiyoyin marenansa sun tsitsinki wa yumlau alal kafiri nara kafiri kuma bayan hakan kabarin sai kama da wuta wal hamail ruhul unsayin su ne jijiyoyi na marenan mutum Allah ya tsare ni wa fil musnad zo a cikin musnad aidan min hadith jabir hadithin jabir kala yace karajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ila sa'ad bin ila sa'ad bin mun fita zuwa ga gawan sa'ad bin mu'az lokacin da aka karbiran annabi ya ce ran da sa'ad bin mu'az ya mutu sai da al'arshin Allah ta bawan Allah yana daga cikin mutanen da suka cinye kwantirakin da ke tsakaninsu da Allah sun a duniya yace to mun fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Sa'ad ibn Mu'az ya mutu falamma sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yi sallah a kansa wa rubi a fi qabrihi aka sa Sa'ad ibn Mu'az a cikin kabarinsa Wasu subbiya alaihi aka daidaita kabarinsa a kansa sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kama tasbihi fa sabbahana tawilan mu ma sai muka yi tasbihi mai yawa summa kabbara annabi sai ya kama kabbar bari fa kabbarna tawilan mu ma muka yi kabbar bari masu yawa fa kila sai aka ce ya rasulullah ya manzon Allah lima sabbata summa kabbarta me ya sa ka yi waɗannan tasbihai sannan ka yi waɗannan kabbarbare fakara sai yace laqad tazayaka ala hadha al-abd salih qabruhu kabarin wannan bawa salihi shi ne ya matse shi a tafarraja Allahu anhu har Allah ya buɗa shi ya samu sauƙin abu wannan shine welcome to Nigeria in dai kai ba annabi ba ne. kuma ai kai ba annabi bane to sai an masa wannan ma babu wani mutum a cikin halittun Allah da zai shiga kabari ba ce sai an mishi wannan matin sai kasusuwan haƙarƙarin shi sun safa jijiyoyin marenansa sun tsinke tukunna a buɗe tukunna mala'iku su shigo kan kaga in ga haka aika ka san ka zo gari da ba gare ku Allah ya sa mu dace wa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari min hadith abi sa'id hadith abu sa'id kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza wubi'at al-janazah idan aka sanya gawa akan makaram wa ihtamala ar-rijal mazaje suka ɗauke ta don tafiya da ita makabarta ala a anaki akan kafadunsu fa in kana salihatan annabi ce idan wannan gawar saliha ce nagartacciya ce gawa ce ta mutumin kirki ko mutumiyar kirki kada sai gawar ta dinga cewa kaddimuni kaddimuni ku gabatar da ni ku gabatar da ni ku yi sauri da ni ku yi sauri da ni za ta dinga roƙo ku gaggauta ku kai ta zuwa ga rami wa in kana gaira salihatu idan kuma wannan gawan ba saliha bace ba mutumin kirki bane bai mutu ba mutumiyar kirki bace ba ta mutu karar ya waila gawar sai da dinga cewa kai santa aina na biya ina za ku je da ita ma'ana ina za ku tafi da wannan gawar dawa yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan kowa zai ji sautin wannan gawar da take magana kun ga hadisin bukari ne ko ko kajin gidan suna jin magana illa al-insan dan adam ne bai jin me gawar take faɗa wa law sami'aha al-insan inda dan adam zai ji wannan maganar la sa'ika da shi ma zai fade musu zaka zaka dinga faɗa kadimuni kadimuni idan mutumin banza ne ya ga ƴan uwa makusanta yi kanne ɗaya suna cikin tsaki za a tafi da shi sai ya ji cewa ne har da kai za a kai ni wannan wani ya to rayuwa kuma ba a ci riba ba E mana rayuwa ba a ci riba ba wannan rayuwar duniya ne mana ka kalle ka ka ga abin da ka samu in ka samu ka ga daɗin da ka ji in ka ji daɗin kuma a haka ka ƙi yin addini kaje ka shiga wuta ka kalli dai in daɗin ne ka kalli daɗin da ka ji to mu dage da roƙon Allah ya tabbatar da zukatanmu akan addini ya tabbatar da zukatanmu akan yin shida mu samu tallafi da agaji na Allah akan tsayuwa domin shirya jama'a sai ka haɗa da roƙon Allah sai ka haɗa da roƙon Allah ya eh, ina mai mai wannan kalma satin da ya wuce muna karatu haka waɗansu kuma sun zo suna ƙoƙarin satan fashin dubu ke mana e, ya zo ya ɗauki mashin ɗin wani ya tafi shi in ma ya je ya hau in ma ya je ya shi duk me zai faru a kabari can muku shi bai dame shi ba za a mishi tambaya bai dame shi ba zai biya bai dame shi ba ka san biyan kayan sata ko zalunci a lahira babu mumini ko fasiri da zai gani bai yi mamaki shi ne ake ce mishi algabnu algabnu dukan hanci ba akwai suratun tagabun ba to suratun tagabun tana magana ne akan wannan dukan hancin da za a yau mai yajma'ukum li mil jazm sai ce zalika mu tagabun idan ka tuci mutum naira 500 biyar idan aka zo biyan sa ɗari biyar sa. wallahi sai ka ga an yi ramadaninka na bana ba ta gama warware maka matsalar to a ranar da aka gane kaci ɗari biyar mai tsada za ka kawai ana ta fallo ayyukanka ana sawa ana ɗebo ayyuka ana sawa an ɗebo sallolin bana sai ka ji wai ana biyar dubu biyar daga za ka gane kaci dubu biyar mai tsada to shine alkabun a yi maka wani siniti cinikin ka ta zunzurutun asara da kai a cikin wannan to shi ne Allah ya tsaro bai tunanin yi doki shi din nan a zai a buge shi da mota da shi ya mutu koro zai su yi karo ya mutu koro me zai faru duk bai dame shi Allah ya tsaro وفي مسند الإمام Ahmad? a cikin musnad na al-Imam Ahmad min hadith Abi Umama hadithin Abu Umama kare yace kada Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi yace tatlu shamsu yawmal qiyamah rana za ta matso a ranar alkiyama dab da mutane ala qadri mil tsakaninsa tsakaninsa da mutane gwargwadon mil hadisin mikda har yace ni ban gane mil da annabi ya yi bayani ba mil ne na tafiya da ake cewa mil ɗaya mil biyu ko kuma mil ne da ake sa kwalli da shi ɗan wannan tsinken da ake sa falli, shi ma ana cire shi mil ya ce rana za ta kusanci mutane gwargwadon mil ɗaya mu bar shi ma a mil na tafiya yanzu ka duba biliyoyin ratar da take tsakaninta da mutane amma ka dubi yadda rana malakin ta bayyana yadda mutane suke kasance Wani za su fi har riha kaza wa kaza sannan za a ƙara mata zafi ƙari kaza da kaza ta tagliminha a ruus kayuka za su dinga bararraka saboda wannan zafin rana da aka kusantar da ita zuwa gabani kama taglil kuduru kamar yadda tukwane suke bararraka idan an dora musu ruwa in an zuba ruwa a cikin su an dora su yadda tukunya take bararraka yadda ruwan da ke cikin tukunya ke bararraka yadda rumbe ke bararraka haka kwakwalen mutane zai dinga bararraka saboda zafin rana saboda kusancin da rana sai da mutane a wannan rana yi yuri kuna fiya ala kadri yaku, za su yi kudi a cikin wannan zafin ko ba gwargwadon laifin gwargwadon kuminka gwargwadon laifukanka gwargwadon kuminka eh. a cikin suratul ma'ida san ƙarshen sura da Allah zai tsaye da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya tambaye shi game da bauta da kiristoci suke shi. annabi Isa alaihi salatu wassalam zai kare kansa a gaban Allah Allah waɗannan abubuwa da suke yi ni ba da su ba abin da na umarce su da shi sai abin da kace in gaya musu bayan ya kare kanshi sai ya ce ma Allah in tu'azibhum fa innahum ibadu idan ka musu azaba bayan ka ne Allah ba wanda zai ce maka don me kuma sun tantanci a azabtar da su wa in taghfir lahum in kuma ka musu gafara ka su tafi a kai ne mai hikima hikimar ka tana da yawa ramar ka tana da fadi Allah sai ya a hadha yawmu yanfa'u sadiqina Allah ya فإن تؤذبهم أو أو تكثر لهم البقاء آه، هذا يوم يوم فأسالكين لدقوه قسير مي قسير كوي تفتش ما سو قسير قسير سو تأمتانيس ودباس دا قسير رشن قسير سو تسو تفتش الله يسلم لك منهم من يملكوا man yablugu ila ka abai akwai wanda guminsa ya kama shi zuwa idon tawayen wa minhum man yablugu ila kai akwai wanda guminsa ya kama shi zuwa kabarinsa wa minhum man yablugu ila wasfihi akwai wanda gumin ya cin mishi zuwa ga kugunsa wa minhum man yaljimu kul araqu akwai wanda kuma gumin ya mai linzami a bakinsa ma'ana kuminsan yana tarara a cikin bakinsa yana haɗiya a cikin cikin wafihi an ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wa sallam kan har ila yau a cikin musnad hadisin abdullahi dan abbas daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kaifa an amu annabi yace ta yaya zan su in ji daɗi hankalina ya kwanta wa sahibul karni kadil taqamal karna bayan ma'abucin kaho ya sa kawon a bakinsa yana jira ya hura annabi ya ce wani daɗi zan bayan israfil wadda aka bashi shi kaho ya hura ya hura domin tashin kiyama ya sa kahon a bakinsa yana jira ya hura wa ana jabhatahu ya karkata kansa ya sami umata yi umar fa yanfuhu yana jira yaushe za a umurce shi da ya hura annabi yace ni da naga wannan da ido na annabi ce kuma wani abinci zan ce mun dadi wata katifa zan kwanta a kanta in ji dadin kwanciyarsa annabi ya ce ta yaya zan ji daɗin rayuwar duniya bayan na ga ma'abucin kahon nan ya sa kahon a bakinsa ya karkata kansa yana jiran a bashi umarni ya busa kahon ya busa domin aikacin kiyama a sabu safan shi dai suka ce kaifa na kulu me za mu ce ya manta Allah kala sai ya ce kulu hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna ku dinki cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna Allah shi ne mafi shiru ma dalla da abin da muka dogara da shi kuma ga Allah muka dogara muka mai da al'amuran yace ku dingi maimaita waɗannan kalmomi Allah zai ba ku kariya wa fil musnad har ila yau ya zo a cikin musnad al-Imam Ahmad aidan Ali bin Ali bin Umar yarfa'uhu daga Abdullahi da Umar yana daga hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ta'azzama fi nafsihi duk wanda ya ci ya kisu a cikin ransa yana ce shi wani ne e, shi ishashe ne ya kuma wani haka zai ce masu bai san mu bane eh bai san mu bane to shi ne mene ba komai wallahi eh to mana kai don Allah mutum wani barazara zai maka a idonka shugaban kasa ya mutu a idonka gwamna ya mutu a idonka sanata ya mutu a idonka dan majalisar tarayya ya mutu bari kansiloli to don Allah ne <laughs> ka san harkar technology har yanzu sun gaja magance matsalar su ba ma a samu ci gaba da yanzu za a samar da wata fasaha ta hana tsufa abin ya gagara ba ma Allah ne eh, balle mutuwa Allah ya sa mu dace Allah ya sa fi nafsihi duk wanda ya ji isuwa a ran ya ji shi wani ne a na fi mashiyati ko yayi takama a tafiyarsa Allah akbar laki Allah ta baraka wa ta'ala wannan mutumin zai gamu da Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alayhi jazban Allah na fushi zai gamu da Allah Allah yana fushi shi ka san ba abin ko la'anar Allah ba ta kai fushin Allah ba ko la'anar Allah ba ta kai fushin Allah tsanani ba shi za ka jin yahudawa masiyata ake taimaka kuma dubi a rai san idan tsinuwa ne idan Allah zai tsinuwa zai tsine ma wanda ya yi laifin ko waɗanda suka yi laifin to idan ya yi fushi kuma kowa ya shiga har tumaki kowa sai ya ji a jikin saboda ka so yahudu fushi Allah ya ji. ba ku ga a wajen li'ani ba idan namiji ya zo zai kare kanshi la'ana zai idan mace ta zo kare kanta ita kuma fushin Allah za ta roka saboda ita ce tushen rikicin a kan ta ake rigima Allah ya samu dace wa fi sahihaini ya zo a cikin bukari da muslim annu daga abdullahi da abbas kare yace abdullahi da umar kare yace kare rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce innal musawwirin lalle masu suran ta halittun Allah masu hotuna yu'azzabuna yawmal qiyamah za a azabtar da su a ranar alkiyama wa yuqalu kuma za a dinga ce musu ahayu ma khalaqtu kurayar da abin da kuka kirkira Allah ya samu gani wai duk annabi na gaya maka abin da ya leko maka ba ya ba da lisanin kansa da mu ba to yanzu yana ta gaya maka ga kaza ga kaza ga kaza babu ce a ce kai aikin ka ɗaukar hoto babu ce akwai wanda malamin musulunci suka yi bayani a kansa wanda ya zo a bisa zarura mun fahimta ko tana daga cikin matsalar da malamai suka tattauna a kanta malam muhammad nasiruddin albani ya yi magana mai tsawo da tattaunawar magabata akan maganar mai inuwa ko maras inuwa da matsalar hoto wannan da ake ɗauka da kyamara da makamantansu magana mafi karfi a wajen malamin musulunci haramun ne ta yi da amfani a wajen musulunci wadda zarura tilasta a yi amfani da shi ta yi amfani da shi Allah ya samu dace wa biya aida har ila yau a cikin bukari da musulmi, an gudu daga abdullahi da umar an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kare ya ce inna ahadakum idza mata ɗaya daga cikin ku idan ya mutu da alaihi maq'adahu bil ghadat wal ashi za a dinka bijirar mishi da mazauninsa a wuta ko a aljanna safiya da maraice ba yana ta bari ba safiya da maraice za a dinga nuna mishi wajen zamansa a cikin aljanna in ma dan wuta ne Allah ya tsare ni. za a dinga nuna mishi wajen zamansa a cikin wutarsa in kana min ahlil janna fa min ahlil janna idan dan aljanna ne sai a nuna mai wajen zamansa a cikin gidan aljanna wa in kana min ahlin nar wa nari idan kuma dan wuta ne sai a nuna min wajen zaman sa a cikin wuta Allah ya tsare ni fa sai a dinga ce mishi hada mas'aduka hatta ya ba'athaka Allah yawm al-qiyama wannan shine mazauninka har lokacin da Allah zai tada kai a ranar alkiyama ma'ana wancan waje da ka gani shine wajen da za ka zauna har zuwa lokacin da za a yi tashin alkiyama sai a je a zaunar da shi kun gane littafin? in aka nuna miki a ce can can ne wajen da za ka zauna zaman ka na har abada zaman da za ka zauna rayuwar da za ka yi bayan an yi tashin alkiyama to ga can wajen zaman ka a cikin aljanna ko ga can wajen zaman ka a cikin wuta Allah ya tsare ni Allah ya samu dace to sai mu kwana sai wata saboda satin Allah ya kai mu sai mu zo mu dora daga inda muka fara Allah ya albarkace shi ya albarkace abin da muka fara Allah ya sa mu zama lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. Allah saka da gida